Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 1 ga watan Mayu. bayan labaran duniya za a ji cewa an yi bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka yi a akasarin sauran kasashe. a can shikago ma'aikata sun ka tashi da incin kansu wajen su nemi incin kansu an ka kakkashe su an ka bubbuge su za kuma a ji inda aka kwana game da batun bukatar kasar jamus ta mayar ma najeriya wasu abubuwan tarihi watan an zo an sace su an tafi da su ne a lokacin da turawa mulkin mallaka suka shigo kasanmu suka zo benin kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafar da shirin amsoshin tambayoyinku za a ji labaran wasanni sannan za a kuma ji shirin tasirin ramadan a wurin matasa To amma kafin nan ga Sarfilo Hashin Gumal da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. a karan farko sabbin masu kamuwa da cutar corona coronavirus a india sun wuce dubu ɗari hudu sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata an samu mutum uku a cewar ma'aikatar lafiya ta indiya a yau asabar jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amanna cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka batta za ta yaɗu cikin al'umma in ji babban masanin cututtukan masu yaɗuwa na amurka dr anthony fauci a wata hira da jaridar indian express ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunan illa ba za ku shiga cikin matsala fauci ya ba da shawarar yin kulle a indiya ya ce a zahiri idan aka yi kulle za a kasance saurin yaduwar cutar zai yi kasa babu wanda yake son kulle kasarsa amma idan aka yi hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuƙa kan annobar cutar. mutane goma sha takwas ne suka mutu a safiyar yau asabar a lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin india hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya talatin da gobarar a wani asibiti da ke broch a jihar gujarat fiye da mutane bakwai a kama a kasar chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja ƙarƙashin jagorancin ɗan shugaban ƙasar da aka kashe idris david Echno a cewar majalisar ɗinkin duniya jiya juma'a ƙungiyoyin fararen hula na sake sabunta kiraye-kirayen da aka gudanar da ƙarin zanga-zanga a ƙarshen mako a ƙasar da rikici ya kunno kai bayan kisan debi wanda aka zargi ƙungiyar 'yan tawaye da yanzu ke barazana hamɓar da gwamnatin kwankwariyar. mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya masa mutado ta ce ba a san adadin mutanen da a kama ba bayan zanga-zangar a ranar talata ba kuma ana ci gaba da tsare su jimillar ƙananan yara 125 ne da ke hanyar ta zuwa turai na daga cikin waɗanda hukumomin libya suka kame a wannan makon a gabar tekun bahrain in ji hukumar kula da jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a inda ta ƙarar da cewa mafi yawansu an kai su wuraren da ake tsare da su. yaran waɗanda ke gujewa yaƙe-yaƙe da talauci ta hanyar jirgin ruwa mai hatsari zuwa turai sun hada da yara ƙanana 114 waɗanda ba sa tare da masu kula da su in ji nisif a wata sanarwa sanarwar ta ƙara da cewa mafi yawan waɗanda aka kubutar ɗin an tura zuwa cibiyoyin tsare mutane da ke libya a cikin mawuyacin hali kuma suna da ƙarancin ruwan sha da ayyukan kiwon lafiya. kusan yara dubu ɗaya ke waɗannan cibiyoyin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ɓangarorin da ke yarjejeniyar nukiliya Iran za su sake komawa kan tebur a zagaye na uku na tattaunawar a Vienna da nufin dawo da Amurka cikin yarjejeniyar. Yarjejeniyar wacce ke dakile shirin nukiliya Iran don samar da sassaucin takunkumi ta kasance cikin wani hali na rayuwa tun daga lokacin da shugaban amurka donald trump ya fice a shekarar 2018 sarfilu luhashin gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai fara kai mu jamhuriyar Nijar inda aka yi bukukuwan ranar ma'aikata kamar yadda ya faru a galibin sauran kasashen duniya. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da rahoton. Eh, ma'aikata yadda aka gudanar da sallar ma'aikata ta duniya a jamhuriyar Nijar kenan a yau. Sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin kasar suka yi gargaɗi da a takaita haɗuwar jama'a ta la'akari da kasancewar yankuna da dama na kasar a cikin dokar ta ɓaci saboda dalilan tsaro da ke barazana a duk zagayen kasar da ma allobar coronavirus. An yi faretin ƙungiyoyin ma'aikata daban-daban a dukkan faɗin kasar inda a garin birnin Kwanni magatakardan ofishin shugaban gundumar birnin Kwanni shi ne ya jagoranci sallar ma'aikatan tare da rakiyar magajin garin birnin kwani da shugabannin rundunonin tsaro. Bayan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin kwadago biyar da gwamnatin kasar ta amince da su ya yi jawabi da gabatar da koke koken su wa hukumomi na tuntuɓe shi game da wannan sallar ta yau ta ma'aikata. Ni dai Alhaji Idrisa ne magatakarda na kungiya CDTN Confederation Democratic de Travailleurs Reshen Kwanni. Alhamdulillah wannan sallar Allah dai mun daɗe mu ya tsare-tsaren ta tunda ta shekara ce yau eh, shekara ɗari da da talatin biyar kenan muka wannan sallar kenan wannan sallah kuma kun san abin da ya samu muka yin gogon maya ne an kai a can shikago kenan ma'aikata sun ka tashi bida incin kansu kenan wajen su nemi incin kansu an ka kakkashe su an ka bubbuge su to wannan abin ne ya yi muna bakin ciki kenan shekara dut in ta kewayo premier rana ta yau kenan sai mun gwadi wannan bakin cikin da an kai wannan ma waɗannan ma'aikata kenan kuma muya neman mu kenan ko da yaushe mu ne muka nema kun ba mu ja baya ko da yaushe muya cikin kokowa cikin hagen yaki. sai dai fa tsofaffin ma'aikata da suka halarci wannan sallar ta ma'aikata ta yau sun yi kira ga sabbin hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar da su agazawa ma'aikatan kasar da suka ce suna cikin wahalar gaske. Ni ne Isufu Adamu, coordinator directeur départemental CNT Kwani à la retraite depuis 2020. Mutane suna wahala sosai ba ma kadan ba. Amma tana yi wa magani in changement yana yi tun da deja bi magana da yayi wannan yana yi wa ko mutum ne wanda yana yi taushe sosai Niger magani yanda za yi aiki. Yanzu dai ma'aikata suna jiran wannan sabon gwamnatin sabon shugaban kasa a cika musu alƙawari. Mu yanzu le sindika abin da suke yi ko da na ta yi retreat. Don abin da ake so da gwamnati in dai gwamnati yana so fi sibila haika ita wannan ya shirya da sindika ya shirya shirya da mutane tun da gwamnatin bai shirya da sandika ba dole ne ana yi gref ana yi gref saboda mi saboda ma'aikata babu kuɗi ma'aikata babu samun kuɗi don ko babu wani motsi. Sallar ta ma'aikata ta wannan shekara ta zo ne a cikin azumin Ramadan da ma bin zafin da ake rakakawa yanzu haka a jamhuriyar ta Nijar da cutar coronavirus da hauhawar farashin kayan masarufi a irin wannan lokaci na rani. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu ketara Najeriya inda a ci gaba da ƙoƙarin da ƙasar ke yi na mayar da kayan tarihinta da suka samu kansu a wasu ƙasashen duniya saboda dalilai iri-iri. Ta shiga tattaunawa da mahukuntan wuraren da aka ajiye irin waɗannan kayakin tarihin. Na baya-baya da aka yi irin waɗannan tattaunawan da su sun haɗa da wasu hukumomi a ƙasar Jamus. shugaban hukumar kula da gidajen ajiye kayan tarihi na Najeriya, Farfesa Abba Tijjani, ya yi bayani ma madina dauda a wata hira ta musamman da suka yi kamar haka wayannan kayakin tarihi na benin ne wanda mutanen benin ne suka kera su watan an zo an sace su an tafi da su ne a lokacin da turawa mulkin mallaka suka shigo kasanmu suka zo benin sai suka samu mutanen sai suka yake su sai suka samu wayan abubuwa din sai suka tafi da su a watan lokacin 1897 1897 kenan to da suka kwashe su suka tafi to a wannan lokacin sai suka je suka wasu suka kyakkyautar wasu suka sassayar wasu kuma suka je suka kai wa shugabannin su a zaman da kyauta ne da suka zo da shi daga kasar afirka so wannan abin ya zo ya yadu ya yadu a kasan europe sai a wasu su suka shiga kasan jamus wasu kuma a birtaniya wasu kuma dai a wasu kasashe na europe so suna nan dai da yawa haka har zuwa wannan lokaci najeriya ce ta nemi a dawo da su ne ko dai kasar jamus ce ta ga damar mayar da su a ƙashin kanta a dama ai mu ne da abu su suka zo suka ɗaɗɗauke mana so ai ba su da niyan dawo mana da su so mu ne muka zo muka nema muka ce a dawo mana da wayannan kayakin mu na tarihi don muna buƙatar su anan mutanen mu masu sani su gani saboda in yaso su su turawan za su zo kasan mu sai su gani saboda mu ma mu samu dan kudade dai na tafiyarwa haka da sauransu kamar da su ma in suka je ai biya ake a shiga ga wayannan abubuwa din menene darajar waɗannan kayan tarihin ne to wayannan kayakin gargajiyan nan watan an kera su ne a lokacin da mutane suke amfani da shi wajen abubuwan su na al'adun gargajiya da yake su mutanen benin suna da karama ma sarakunan su so za ka ga wayan abubuwan nan da duk da ake na wajen karama sarakuna ne shugaban hukumar kula da gidajen adana kayan tarihi na najeriya Profesa abba tijjani kenan a hirarsu da madina dauda yanzu kuma ga shiri na gaba Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na uku na ansoshin masu sauraronmu da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan. Da kuma kashi na biyu na ansoshin wasu masu sauraronmu da dama su ma da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata sha tara ga watan Afrilu. To idan ɗimbin masu sauraronmu da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai azumi ya yi zuwa waɗanda azumin ya wajaba a kansu da aka sun haka da dai sauransu na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na uku na amsoshin da yake baku inda zai dora kan dalilan fifikon goman ƙarshe kan sauran ranakun. sa'annan kuma a tambaya aka sake cewa me ya bambanta goman ƙarshe da sauran ranaku na watan azumi na ramadana to babu shakka akwai bambanci da yawa domin a cikin wannan goma ta ƙarshe din ne na ramadana na farko ake samun wannan dare na lailatul kadari wadda dare ne wanda yake Allah ya sanya abubuwa na ban mamaki na al'ajabi da kuma baiwa a ciki wadda idan mutum ya dace ya yi ibada ko da raka'a biyu ce ta sallah ko kuma ya karanta alkur'ani ko da a ce sura ɗaya ce ko rabin sura ko abin da ya sauwaka gare shi ko ya dace a wannan lokaci ya keɓe ya yi istighfari ko ya yi hailala ko ya yi wani abin da Allah yake umurtansa ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama to za a rubuta mishi lada kamar da Allah ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كاغا ونن ينا karantar da mu ma me ake kira lailatul qadar in tukunna sai ce a lailatul qadar khairun min alf shahr na lailatul qadar din nan khairun shine mafi alkhairi min alfi shahar daga ainihin wato watanni guda dubu yau in kai lissafi wata dubu akalla zai baka shekara tamanin da wasu kwanaki ko kuma shekara tamanin da a jimlance to a ce mutum sallar da yi ta nafila raka'a biyu allah ya karbe ta a wannan daren za a ba shi lada akalla wanda ya yi ainihin watanni dubu yana ibada to sai kai lissafi gaba daya mutum nawa ne ke iya samun su shekara tamanin ma a cikin mu a duniya kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta dubu da da hudu arba'in 1441 na hijira ka dace da lailatul kadari kafin wannan shekarar ma a baya ka dace da lailatul kadari akalla guda goma ko kuma tun daga balagar har zuwa mutuwanka ka dace da lailatul kadari akalla guda ashirin ko talatin to ka yi lissafi shekara tamanin da hurhudu ko da uku uku sau tamanin sau ashirin ko talatin kaga shekaru suna da yawa saboda haka wannan lailatul kadar da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara dubu ko fiye da haka akwai waɗanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarunmu da ba sa wuce 60 70 80 in an yi ainin ne a samu mai 100 100 da to amma za ka iske in aka tara ayyukanmu ayyukanmu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukansu saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadar din da bai ba ma wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kamar yayi ainihin ibada na na shekara 80 da wani abu nan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajju tsakanin shi da ubangijin ya yi ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshinsa cewa wannan ya dace da lailatul kadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan ramadan din yana ƙara kusantar allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu allah sannan kuma allah maɗaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wadda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi da waɗannan duka alamomi ne don haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe don haka kuma kamar da muka yi bayani a baya ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alkhairinsa suna ƙaruwa. watan da watan duniya muke yin sahani watan da muke dirba so a barabani ya tsare mu da sharri na cutukan zamani ya alama da jiko mu dinga bautar Allah. To sai kuma kashi na biyu na ansar tambayoyin da masu sauraron mu su ma da yawan gaske suka yi kan tarihin marigayi shugaban chad idris deby da aka kashe ranar talata 19 ga watan afrilu nan ma ga babban wakilin harkokin tsaro na sashen hausa hassan maina kaina da kashi na biyun na ansar da ya samo daga wani kwararre kan sha'anin yankin tafkin chadi kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a najeriya malam nasiru zaharuddin wanda zai dora daga inda marigayi shugaba debi ya fara mulkin chadi ya kwace mulki a hannun Hussein Habre a cikin watan Disamba na 1980. To da ya karbe mulki a hannun Hussein Habre shine ya fara harkar mulkin nasa. Ya fara harkar mulkin nasa kuma sai Allah ya taimake shi a lokacin. Inda Allah ya taimake shi shine a cikin shekarar 2004 ko 2005 sai aka samu man fetur a ƙasar Chadi. wannan man fetur da aka samu ya taimaka masa gaya domin tattalin arzikin chadin ya haɓaka kuma ya ƙara samun karɓuwa a ƙasar sannan ya tsaya zaɓuɓɓuka ya tsaya zaɓuɓɓuka ya kai so shida. Eh, amma kafin mu jan batun zaɓukansa misali a tsawon mulkin da ya fuskanci wato yunkuri na juyin mulki ko kuma tawaye shi ma irin wannan shekarun da yana mulki? Ya fuskanci yunkuri na tawaye musamman sannan akwai yunkurori ma da aka yi na juyin mulki na tawayen wanda shine daga ƙarshe dai har ya kai inda aka kashe shi shine tawayen mutanen arewa sun faru wannan tawaye ne daga can garin faya larju wanda yake arewacin chad din to suka taho har suka zo suka yi kokarin yi wa na kawanya amma a so tari ana ta kokarin yi masa juyin mulki sanda yana shugaban kasar chad idan muka duba kuma gwagwarmayan da ya yi da makwabta musamman masu suraro ina ga za su iya tuno gwagwarmayan da aka yi akan tsibirin uzu ko za ka ɗan mana bayani kan wannan to shi tsibirin uzu wato shi ne ya sa ma a lokacin da aka yi wannan taro na bagauda a kano da ana kokarin yin sulhu kan chadi ita libya ta shigo ne saboda a nan ne libya take da abubuwan da take ganin tana so ta kare su kuma in ka kula yanzu in ka je kasar chadi ka ga irin abubuwan da musamman shugaba muammar gaddafi ya kwatsa a garin injamena da wasu garuruwa na kasar chadi din hatta babban hotel da ke jamena kempeski kasar libya ita ta yi shi to dan samu da aka yi suka yadda da wasu shawarwari da aka yi tsakanin chadin da libya kan wannan ozu din shine ya zama an samu kwanciyar hankali idan muka duba shugaba idris debi wasu suna masa kallon jarumi gwarzo wasu kuma suna masa kallon dan kama karya mai mulkin fir'aunanci kama a bangarorin biyu mai zaka ce dangane da wannan to ko shakka babu idris debe dan gwagwarmaya ne kuma jarumi ne jarumtakarsa da ya yi wadda na farko dai kaga yanda da ya kukan kura sai da ya koro 'yan boko haram suka fita daga ƙasar chad kap ikawa su haddikwa a cikin Najeriya. Na biyu duk inda wata fitina ta tashi ko a tsakiyar Afirka ne inda nan ne bangaren da ya fito ko ko a yammacin Afirka ne da ake ganin ma kusan kamar ɗan yammacin Afirka ne shi yakan shiga ya shiga burtu ko ya tura sojojinsa su taimaka. Musamman kaga ya taimaka a Nijar, ya taimaka a Mali, ya taimaka a burkina faso yana kuma kan taimaka a yanzu nan maganar da muke yi a nan inda burkina faso da mali da niger suka kan iyaka haka kuma a a wato kasar tsakiyar afirka nan ma saboda rigingimin da suka yi ta faruwa da kwango babu irin kokarin da bai na tura sojoji su tabbatar da cewa an kwantar da wannan tarzoma wannan shine ya jawo majalisar ƙasa ta Cadi ta bashi mukamin marshal wato babban kwamanda ne a soja duk wani wanda ya zama marshal shine ƙarshe kat amma akwai kuma raɗe-raɗin da ake cewar kamar yana taimakawa wurin wato rashin zaman lafiya ko kuma 'yan tawaye musamman a jamhuriyar tsakiyar afirka da kuma boko haraɗin makanta mai gaske wannan raɗaɗin to an yi wasu irin wannan musamman lokacin shugaba jonathan da ake zargin cewa ya nemi a bashi wasu kuɗaɗe a zargin na cewa an bashi zai kawo abu abin shi abubakar shekau su a zauna a kan tebur a yi mm, musayar yawo to an ce an ba da kuɗin kuma daga baya ma an buga masa waya baya ɗauka wannan dukkansu suna cikin zarge-zargen da ake yi na wannan sannan maganar kama karya a mulki to kaga duk mutumin da aka ce an yi zaɓe har so shida ko yaushe shi yake ci kaga akwai rashin demokradiyya a wannan shekara talatin ya kwashe cur yana ɗaya daga cikin shugabannin afirka a yanzu da suka fi daɗewa in banda makwabcinsa shugaba paul biya na kamaru da kuma can na uganda wato wari museveni a yanzu dai a afirka babu wani shugaba da za a ce ya yi daɗewar da shi idris debi ya yi a kan karagar mulki To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban an so shi kan azumin watan Ramadan da kuma tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Malam Sani Zaharaddin da Malam Nasiru Zaharaddin da suke ansa mana tambayoyin da kuma wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile. Ni Ibrahim Kalamu Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester City ta Ingila na dab da lashe gasar Premier ta bana bayan da a yau ta yi nasarar doke Crystal Palace da ci biyu da nema a mako na 34 na gasar. City din na iya samun tabbacin lashe gasar karo na uku a cikin kakar wasanni hudu a gobe Lahadi idan manchester united da ke binta ta sha kashi a wasan da za ta fafata da mai rike da kofin a halin yanzu wato liverpool a gobe din kungiyar ta city ta lashe gasar ta premier sau biyu a jere kafin a kakar wasannin da ta gabata sa'ad da liverpool din ta kwace kambin a hannunta mai horar da 'yan wasan kungiyar pep guardiola ya ce tuni da suka shirya wa bikin daga kofin gasar ta bana duk da yake babu tabbacin ko za su sami daga kofin a gobe. a can kasan teburin gasar kuma brighton ta ɗan kara ɗagawa sama daga ajin faduwa daga gasar ta premier sakamakon doke leeds united da ta yi a yau ita ma da ci biyu da nema inda ta kara tazara da matakin faduwa daga gasar da maki goma brighton din na da damar ci gaba da fafata babbar gasar karo na biyar a jere bayan da ta dare matakin ta goma sha hudu a teburin gasar Kano kuma ta bada tazara mai kwari tsakaninta da Fulham wadda ke matsayin ta goma sha takwas wadda kuma za ta kara da Chelsea a wasanta na mako mai zuwa. A kasar Spain kuma kungiyar Atletico Madrid na dada kusantar lashe gasar La Liga ta kasar ta bana bayan da a yau ta doke Elche da ci daya mai ban haushi. Duk da yake kungiyar ta Elche ta sami bugun penalty da zai bata damar farke cin amintuna na karshe na wasan. To amma kuma ta barar da damar tata. wannan nasara kuma ta kara wa atletico din da ke saman teburin gasar maki ya zuwa 76 tare da wasanni hudu da suka rage na gasar gwamnatin kasar birtaniya ta ba da dama ga makallata dubu goma a filayen wasa a wasanni biyu na karshe na gasar premier ta bana a kokarin da gwamnatin ke yi na komawar 'yan kallo a filayen wasa tun a watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin ne aka hana 'yan kallo shiga filayen wasa sakamakon annobar coronavirus to sai dai biyo bayan alluran rigakafin da ake cikin yi a halin yanzu gwamnatin ta burtaniya na kudurin baiwa kowace kungiya damar buga wasa tare da 'yan kallo har dubu goma a wasannin biyu kacal na karshe na gasar ta bana hakan na nufin daga ranar 17 ga watan nan na mayu kungiyoyin da ke fafata gasar ta premia za su saka kashi 25 cikin 100 na yawan makallata da filayen su ke ɗauka ciki har da makallata 500 daga kungiyoyin da suka zo bakunci wannan kuma wata babbar nasara ce ga gasar ta premier wadda ta daɗe tana fafutukar ganin an sassauta dokokin na hana makallata shiga filayen wasa lamarin da suka ce ya shafi armashin wasannin gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan ramadan muhammad sani wanda ake cewa malam dan iya a nan babban birnin da magaran jamhuriyar nijar uwa azumi iya da fa'idodi masu yawa musamman ga matasa azumi yakan karya sha'awa yaro ko matashi wanda yake ya ɗan yan shekaru haka daga sha biyar abin da ya sama yana da sha'awoyi masu yawa a tare da shi annabi ke ce mana fa alaikum bi sawm fa innahu lahu wija saboda yara in babu sha'awa a tare da su komai na ibada baya musu wahala saboda ita sha'awa ita ke taro abubuwa na shirme sayyidina ali yake ce mana rukibal rukibal haiwan min shahawatin bila aql wa rukibal mala'ika min aklin bila shahawa wa rukibal insan min kilayhima sayyidina ali ya ce Allah ta'ala ya halicci dabba ita wato sha'awa gare ta bata da hankali shi kuma mala'ika Allah ta'ala ya halicce shi yana da hankali baya da sha'awa shi kuma dan adam Allah ta'ala sai ya halice shi da duka biyu ga sha'awa ga hankali na ali ya ce wato idan sha'awar shi ta hau sama ta yi ƙarfin hankalin shi dan adam sai ya koma sara dunal haiwan sai ya koma dabba mata shi sai ka ga ya taba abin da ba nashi ba sha'awa kenan shi ko azumi yana karya sha'awa wato ba ba ba ba tsahi ba kadai matasa su ne ma ya cancanta a ce sun kula da azumi saboda suke da karhi a jika sannan suke da sha'awa mai ƙarhin gaske ita ko sha'awa takan hallaka mutum a duniya kenan matasa ina kiran ku tun da ƙarhin ku wato ku saba na ki gama nake cewa a taubatu hasanatun tuba abu ce mai kyau walakin inda shababi hasan a wurin matasa ta yi kyau da samari matasa ina kira a gare ku wannan azumi dama ce Allah ya ba mu subhanahu wataala ta mu koma gare shi gaba daya ubangiji ta'ala ya gafarta zunubanmu ya yahi mana laihukanmu ya ba mu karhi akan wato kada mu yi hankali kuma za ka ga mutum wai da sahe sai a tarki wani wani kallon film wai na rage wuni ladan azumin ka ne kake rage ka rage wa azumin lada kenan ka bata lokacinka a banza kana matsayin matashi ka kula da wannan abubuwan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Salfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke muku fatan alheri. Wasan.